العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه <clears throat> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن هرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته lazim kwana biyu na ta kuskuren haɗin kwanan wata a wasu wurare sha ɗaya ne ko sha sha biyu ga watan rabiul awwal hijiran ma'aiki sallallahu dubu ɗaya da dari hudu talatin da shida da bakwai ke kuma ashirin da uku ga watan sha biyu miladiya dubu biyu da goma sha biyar Allah madaukacin sarki ya haɗa mu a wannan majalisi namu inda muke gabatar da darussa a cikin waɗannan littafai Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu muna cikin sirar sajiduna Hubayb ibn Adi Hubayb ibn Adi an yi mana shimfida a game da shi ana ba mu kissar abin da ya faru da shi a waqi'atur raji to shine sai ya ce fa arsala annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ahum rahtan min ad-du'ati annabi sallallahu alaihi wasallam bayan waɗannan mutanen sun zo na Ubal da alqara cewa sun musulunta suna buƙatar a basu wanda zai je karantar da su addini da kuma alqur'ani to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haɗa su da wasu rahatan ya hada su da wasu mutanen da basu kai goma ba su ne arrahatu min ad-du'ati daga cikin masu kira zuwa ga Allah wato sahabbansa yar'asuhum asim ibn thabit annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya musu sahabinsa da ake ce masa asim ibn thabit ya zama shine shugaban su aka nada su domin su je su karantar da waɗannan ƙabilu guda biyu da suka ce sun musulunta annabi sama ya hada su da waɗannan sahabbai nasu zaɓaɓɓu. ya naɗa musu Asim ibn Thabit ya zama shine shugaban su fantalaqa al dukkanin su sai suka tafi hatta idza kanu baina asfan har suka kai wajen da ake ce masa asfan abin da ke tsakanin asfan wa makka da kuma makka asfan gari ne qariban min miyahi hudailin kusa da ruwan ƙabilar banu hudayl hudayl ma wata daga cikin ƙabilun larabawa ce tana ɗaya daga cikin larabawa har su tana da tasiri a cikin nahawun larabci da sarfinsa akwai hudailu da uqayl haka ake akwai ƙabilan hudayl akwai ƙabilan uqayl hudayl daga cikin abin da suka shahara da shi a nahawu su ne waɗanda suke cewa allazuna eh, suna suna alismul mawsul wanda yake zuwa a matsayin jam'i to suna masa mu'amalatu jam'il muzakkar salim in sun zo sai su ce qala allazuna amanu in kuma ya kasance majhuri ko mansubi sai su ce allazina to wannan nan kabilar ta hudai akwai ruwa a kusa da su so daka wannan nan jama'a da suka ce sun musulunta da kuma jagororin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada su da su a ƙarƙashin shugabancin Asim bin Thabit da suka kawo nan wajen sha'ara du'atu bi anna ashabahum ghadaru bihim sai waɗannan masu kira zuwa ga Allah 'yan saƙon Annabi sallama masu karantarwa ce suka fahimci cewa an bi anna ashabahum cewa mutanen nan da suke tare da su waɗanda aka hada su da su ghadaru bihim sun yaudare su ba musuluncin gaske suke yi ba musuluncin ƙarya ne ashe mayaudara ne sun zo ne da 'yan ta'adda ne su domin su kashe sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka fahimci haka wastasrahu hudailan alaihim sannan kuma suka nemi hudailu su zo su haɗa gwiwa da su domin su kashe waɗannan sahabban su waɗannan mutanen su suka ɗaga murya suka ce hudailu su zo su zo ga nama eh suka nemi su zo da su su zo su haɗu da su وفزع الدعاة إلى Shi kenan waɗannan masu kira zuwa ga Allah ‘yan saƙon annabi sallallahu alaihi wasallama sai suka cira ta kowannen ya tafi zuwa ga makaminsa yuqatiluna al-ghadirina domin su yaƙi waɗannan mayaudaran Waman man a'anahum min qabilati hudaylin da kuma duk waɗanda suka taimake su daga cikin qabilar banu hudayl to amma ina ina za su iya musu bahaushe ya ce sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi wa ma za yujdi qitalu nafari me zai amfanar yaƙar yaƙin da mutane waɗanda suke ƴan jama'a ne ƴan kaɗan me zai amfanar yu'addauna alal asabi'i waɗanda ake kirga su da yatsu domin an ce mana rahat da abin da aka ce rahat ba su kai goma ba wa kana fil madinati tis'atu rahatin yusiduna fil ardi wa la yuslihun in aka ce rahatu to daga tara sai dai ayo baya daga tara sai dai a ayo baya a ce takwas bakwai shida biyar hudu uku daga uku ake siffanta abin nan rahat kamar nafar rahat dana ce musu haka to me za su iya yi a ce su yaƙi ƙabila da kuma jama'a ba wai su jama'ar ba kawai a'a kuma gashi sun nemi taimakon wasu sun ce ga nama ko mun kware wasu a iya yaƙi ba abin da za su iya musu li nahwi mi'atin min ar-rumati me za su iya ba kwacin ɗaruruwa ɗari min ar-rumati na maharba su da basu wuce a kirga su da yatsun hannu ba an ce a kirga su da yatsun hannu kaga basu wuce goma ba kenan ƙasa da goma ma wara'ahum qaumuhum yashudduna azrahum sannan a tare da su akwai qaumuhum mutanansu yashudduna azrahum wadanda kuma suke karfafa gwiwar su ba su kade ba su sun kai ɗari waɗanda suka zo suka ce sun musulunta a ba su ‘yan masu karantarwa su tafi da su sun kai su ɗari sannan kuma ana zuwa dama gab suke da ruwan ƙabilar hudai sai suka nemi ƙabilar hudai cewa su su ɗauki a zo ga nama su ɗari fa kuma sannan suka nemi taimakon wasu suka ce a zo a gama daga makiya sun zo kaga sai Allah lidhalika lam yalbas asimun wa sahbuhu an shi yasa Asim radiyallahu anhu Asim bin Thabit da mutanansa basu ɗau lokaci mai tsoba an kutulu aka kashe su waɗannan mutanen na ƙabilar Ubal da Alqara da kuma taimakon da suka nema na yan kabilar Hudailu suka haɗu ga baki ɗaya ba a ce wani abu ba sai ga su sun kakkashe waɗannan sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam wastaslama lil asri minhum thalathatu nafar sannan wastaslama lil asr minhum thalathata thalathatu nafari amma mutane uku daga ciki su kuma sai suka mika kansu suka zama fursunan yaki aka kama su a matsayin fursunan yaki suka yi wata dabara suka nuna to su sun mika wuya suka daga hannu cewa su su su ba za su su ba Khubayb a cikin sakwai akwai Khubayb da muke tarjamarsa shine dalilin dama da yasa aka kawo wannan wa zaid ibn addafina sannan kuma da zaid ibn dafi addafina wa abdullah ibn abdullah ibn tariqi sannan Abdullahi ibn tariq waɗannan sahabban annabi sama guda uku su istaslamu lil asri sai suka miƙa wuya suka ce to ga su sun yadda sun yi saranda ba za su ci gaba da yaƙi ba fastaraqahum alhadaliyun hudayliyun ne huzailiyun sai huzailiyawa sai suka mai da su a matsayin bayansu. wa kharaju bihim ila makkata sannan suka fita da su zuwa garin makka liyabi'uhum biha domin su ba su ba da su a matsayin waɗanda zama a kashe kawai zai fassara mana liyabi'uhum din nan nan albai'u nan ba ana nufin su sai da su bane za su je su miƙa su hannun wasu makiya waɗanda dama suna neman ire-iren su wasu ma sun musu laifi a cikin sa akwai waɗanda cikin waɗanda za a je a mika su Hubayb a wajen su akwai waɗanda suke tuhumar wasu daga cikin su su suka kashe musu wasu a yakin da aka yi a baya wa ma'ana bai ihim to kun ji mala yace abinda ake nufi da za su je su sai da su bi makkata a makka taslimuhum lil qasalati mutarabbisina shine za su je su mika su a hannun makita 'yan kisan kai ina da jini ina da zidda jini almutarabbisina waɗanda dama suna nan suna dakonsu suna jiran su rana irin wannan ta zo musu fa inna ula'ika nafara domin waɗannan mutanen su uku min ar-rijali alladhina qatalu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi badrin wa uhud duka ukun nan da aka lissafa mana su to suna cikin mazaje sahabban manzo Allah sama waɗanda suka yi yakin Badar a shekara ta biyu sannan suka yi yakin Uhudu a shekara ta uku tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam wa ahli makkah ladaihim sa'aratun sannan kuma dama mutanen Makka suna da jinanan su a kansu yawadduna listishfa'a al-istifa'a minha kuma dama suna son su waraka daga wannan su samu dama da za a ce sun ɗaukansa. in an ce sa'au shi shine wani ya kashe ma wani wani tun akwai a sarasul jahiliya. wani ya kashe wani ya ce to shi ma sai ya ɗaukansa. Shi ne a sa'au to dama a cikin mutanen nan uku kafiran maka suna da fansar da suke son su ɗauka a kansu domin da su aka yaƙin bada mun san ko mutum nawa aka kashe makafarai a yakin bada an kanshi an kashe manya-manyan sanadi da kufari ƙuraishi manya-manyan jigajigan shi magabannin ƙuraishawa an kashe su irin su abu jahle sannan suka sake yau shiri suka zo makka madina kai afwan su haɗu da annabi salama domin su ɗaukansa a tashin farko aka sake kashe musu mutane wanda allah kalli ana ganin su ma sun kai saba'in ɗin awalan ma asabattum musibatun qad asabtun mislaiha malaman tasiri suka ce mislaiha nan qataltum 70 minhum fi badr ثم قتلتم منهم في أول الأمر في عهد مثل سبعين أبدر أنكشي مس سبعين sannan tashin farko ana fara yakin Uhudu aka sake kashe musu mutum saba'in to shi kenan sai kuma yaki ya juya ma musulmai ka saba ma annabi sallallahu alaihi wasallama shi to kuma sai da aka sake kashe musulmai saba'in su kuma musulmai saba'in aka kashe su ne katla uhud to waɗannan mutanen dama suna da ƙishin ruwa ya za su su ɗau fansa to sai ga su an kawo su a matsayin ɗanyayyun namomi nama ɗanye to shine sai ma ya ce wa tukukul majalin imamin bukhari yanzu bari mu kyala fage ga al al-Bukhari rahmatullahi ta'ala alaihi na an qissatihim ya ba mu labarin kissar waɗannan mutanen guda uku me ya faru da su me aka musu da suka zo suka haɗu da waɗannan miyagun na kuffar ƙuraishi allati rawaha lana abu hurairata wadda sayyidina abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu ya ruwaito abin da ya faru a wannan ma'arkatur raji'i din kun ga lokacin sayyidina abu hurairah bai musulunta ba i sayyidina abu hurairah bai musulunta ba lokacin da aka yi wannan ma'arakatul raji'i din sayyidina abu hurairah ya musulunta ne a sulhu hudaybiya bayan sulhu hudaybiyya a shekara ta shida wannan kuma raji'i din ana mana bayani ne ya faru bayan me bayan yakin uhud yakin uhud kuma an yi a shekara ta uku bayan hijira bai musulunta ba a lokacin kaga sayyidina abu hurairah yi riwaya da wasiƙa wani sahabi wannan shi sune ake ce musu marasilus sahaba marasilus sahaba ba su da matsala a cikin ilimin hadisi dan sahabi ya yi riwaya daga sahabi shi kuma sahabin ya yi riwaya daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma da ya tashi ba da labari sai ambaci bai ambaci sahabin da ya ba shi labarin ba to wannan ba aibi bane na faɗa mana ran nan cewa sayyiduna abdullahi ibn abbas an ce hadisan da ya ruwaito kai tsaye daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba su wuce yatsin hannu ba amma yana cin al-muqsiruna min riwaya duk wasu ya waito su wasu daga Umar wasu daga Abubakar kafin rasuwar sayyidina Abubakar wasu daga Nana Aisha da sauran dai sahabbai da ya riwaya a wajen su to shine nan sayyidina Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu zai ba mu labarin menene ya faru zai ba mu labarin me ya faru tun daga farko har ƙarshe har zuwa kashe Hubay bin Adi radiyallahu ta'ala anhu sai kuma a darasi na gaba insha Allah sai mu tashi wa natukul majalada mu fa'o daga nan mun zo Allah kai mu